والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba mun tafi makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta tsari da talatin da bakwai cikin suratul a'ara daidai inda muka cike wato labarin halakar da mutanen fir'auna inda ubangiji ce wa auratun alqawmin ladina kanu yastab'atuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu yarikun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 138 shine malam ke cewa matan tambil qissati fi halqatin jadida sannan kissa za ta ci gaba da wani sabon faifan daban قصة بني إسرائيل وتقصر بني إسرائيل وبعد تجاوز البحر bayan sun riga sun tsallake teku kuma fir'auna ya zo an hallaka shi ala tabi'atihim al-muharrifa lam yuqir منذ an ankarahum nabiyuhum wa za'imuhum Musa bismillahi al wato zai za a ci gaba da labarta mana ɗabi'ar larabawa ta kangarewa da bijirewa zamani bai tsawo da su ba tsabtawar ido kawai da tsamar da su da annabi Musa alaihi salam yi. shugabansu ta hanyar sunan Allah subhanahu wa ta'ala alwahid allazi ahlaka aduwahum ubangijin da ya hallaka abokin adawarsu ne ko jige da wuya fataqaw absaruhum ala qaumin sai idanunsu suka hanga suka hararo waɗansu mutane ya akuduna ala asnamin lahum da suke luzuntar waɗansu gumaka da suke bauta musu nan ke sai tulbuna ila Musa kuma bunu Isra'il sai suke nema daga wurin Annabi Musa alaihi salam an yattakhidha lahum wasanan cewa dai ya samar musu wani gunki ya abu na hudu za su gode ta masa kamar da aya za ta nuna mana ya Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يحسفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وبنجد في من كيتري تيكو بنو إسرائيل و yayin da aka tsamar da su suka fita daga cikin teku ba a tau ala qaumi sai suka shuɗe ga waɗansu mutane ya suna waɗanda ke luzunta ala asnamin lahum bisa ga wadansu gumakan su kalmar ya'kufun ba ne ke bi dhammil kaf ya'kufuna wa qira bil kasri a wata kira fa ata ala fa ata ala qawmin ya'kifuna ko wace qira'a ce ta batacciya wal qawm al akifun min al kan'aniyin an ce mutanen nan da suke luzuntar bauta gumakan nan suna cikin kabilar banu kan'an alladheena umira musa bi qitalihim waɗanda aka umarci annabi Musa da cewa ya yake shi kamar yadda yake cikin surtu Ma'ida ko wani daban ba ta wala qaumin yakufuna ala asnamin banu isra'ilawa suka shude ga waɗansu mutane da suke bauta wa gumakan su yuqimuna ala ibadatiha wanda sun kafu wajen bauta ga waɗannan gumaka qalu sai suka ce ya Musa ya ce annabi Musa idan Allah na ilahan mu ma ka sanya mana wani gunki abin bauta mana na abudu mu bauta masa kama lahum aliha kamar yadda sannan mutane suke da abin bauta qala sai annabi Musa alaihi salam ya ce da su innakum qawmun tajhalun Lallai ku mutane ne waɗanda suke jahiltar akibar al'amari haythu qabaltum ni'matan ni'matan alaikum bima bima bima qultumuhu sai da ubangiji ya ni'imtar da ku babban ni'ima shine ya tsamar da ku daga fir'auna amma sai kuka saka ya da abin da kuka bida kuka nema cewa a samu bincika wuce ta haka wannan shine irin godiya da za ku yi ubangiji lalle kun jahilci hakikanin al'amarin ubangiji ko kun jahilci akibar da ubangiji ya tanada karshen makoma da Allah ya tanada ga waɗanda suke bautawa wani Allah kowane iri ne wannan wani Allah da إن هؤلاء كفر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون يتي إن هؤلاء للي وأن متاني لكي جني سنة بوتا بمكا يتبر ما هم فيه abin da suke cikin su halaka ce wa batilun ma kanu amalu kuma irin abin da suke aikatawa lalataccen abu ne min ha irin abin da suke na bautar gumaka ثم بين شأن الله أن يخصص بالعبادة sannan zai bayyana mana sha'anin ubangiji cewa shine a keɓance shi da ibada kar hada shi da wani yace ne qala ghayrullahi arzikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin qala yace da su a ghayrullahi arzikum ilahan yanzu wani Allah kuke so in nemo muku a matsayin abin bauta in kyale Allah Ma'abudan wato a samu wani abin bata ba Allah ba wa asluhu abdi lakum yanzu zan samo muku ne Yanzu huwa faddalakum alhalin Allah shine ya fifita ku na a kan mutanen da suke zamani da ku aiki zamanikum a lokacin ku bima zakarahu fi qawlihi Allah ya fifita su da irin abin da ya faɗa cikin maganarsa da yake mai وإذ أنزلناكم من آل فرعون يكونونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم كتنا إذا أنجيناكم يا يند مكتامر لكم وفي قراءة wato an ja ku yayin da Allah ya samar da ku min ali fir'auna wato daga fir'auna da rindinarsa idan an ce alu fulan ana nufin mutumin da mabiyansa an gane ku idan an daina ku min ali fir'auna yayin da muka samar da ku daga fir'auna da shi da mutanansa ya yasumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mafi munin azaba ko mummunar azaba yadda yaktuluna abna'akum a wata kira'ar kenan a wata kira'ar yuqtiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴan ku maza wa yastahiyuna nisa'akum kuma suna rayar da wato ainihin mata ma'ana suna kiyale su da ransu kenan wa fi zalikum lalle cikin abin da Allah ya yi in ma ka ce na tsamarwa daga sharrin da fir'aun ke kulla muku bala'u to a cikin wannan akwai bala'i shi ne jarraba kyakkyawar jarraba azimun wanda take mai girma min rabbi kuma daga wurin ubangijinku ko kuma zan to wa fi zalikum lalle a cikin abin nan da fir'auna ke muku na gana muku wahala da kake ƴaƴa maza da kyale ƴaƴa mata lalle a cikin wannan akwai bala'un jarraba wadda take mai tsanani da Allah jarrabe ku ta jarraba mai girma da Allah ta wato ita jarraba irin bice ce ko dai zan to kyakkyawa ko ta zanto kishiyar haka wani bulukun kullu nafsin za'iqatul maut wani bulukun bi sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un Allah na jarraba mutane jarraba mai kyau yana jarraba su kuma jarraba mummuna jarraba mai kyau shine a baka lafiya da cin fara cikin duk abin da ka sa gaba a baka a baka kudi a baka lafiyar jiki da sauran al'amuran da kake bukata wannan jarrabawa ce dan saboda ana bukatan ta yi godiya an baka ne a ga zaka gode ko ba zaka gode ba ha kuma jarrabawa mara kyau shine a jarrabe ka da cuta da kamajika gare ka ko ga iyalin gidanka a jarrabe ka da talauci a jarrabe ka da walhalin rayuwa wannan ita kuma jarrabawa ce ubangiji ya ga zaka jure ka yi hakuri dan ya dauka matsayin ka da darajar ka ko za ka yi tiraki wayyo ne Allah yau ka kuka tan gobe kuka tan gobe Allah ya kyale ka da wadanda kai kuka wajen su kowace jarrabawa da yi ismul ishara ko dai zanto yana komawa zuwa ga abin da mutanen fir'auna suke yi ko ya zanto yana komawa zuwa ga abin da ubangiji ta'ala yayi na tsamar da su shine ma'anar wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin haka akwai jarrabawa mai girma daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya jarrabe ku da ni'imar da Allah yawa banu Isra'ilawa ba wai wannan samarwar ta ɗaya bace ba Allah ya zaɓe su da yawa daga cikin annabawa an turo a cikin haka da yawa daga cikin manyan sarakunan duniya annabi Musa ya tunatar da su wannan kamar yadda karanta cikin suratul Ma'ida yake cewa ku tuna ni'imar Allah gare ku iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadun min Allah gare ku sai ya sanya annabawa da yawa cikin kabilar ku sannan kuma ya sanya sarakuna da yawa cikin kabilar ku wannan ni'ima ce mai girman gaske sannan ya ba ku irin abin da bai baiwa waɗansu ba cikin mutane ma'ana idan ka cire annabi sallallahu alaihi wa sallam to za ka samu babu wani mutum da aka fifita sama da mutanen banu isra'ila an gane ko ko kuma idan ka dauki idan ba dai ko mutane ka dauka ba ka dauki al'umma bi kamiliha ko wata kabila bi kamiliha to za ka samu babu wata kabila da aka fifita ta a duniya sama da kabilan bani isra'il idan ka cire kabilar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ke cewa Allah ya ba ku irin abin da bai ba wani ku amma tare da haka kuna neman yanzu ku bautata wa wani ba ba kuna cewa idan Allah na ilahin kama lahum ala wato da wannan ya ja hankalin su sai sai ga eh to da ka faɗa gaskiya ne yanzu sai shiru sun hakura yanzu a kyale ba sai an samu wani abin bautar ba sun hakuri akwai abin da ya kama da wannan a cikin hadisin bukari hadisin abu waqid allaisi abu waqid allaisi yake cewa mun fito tare da annabi daga cikin garin makka mun fuskanci hunain daidai lokacin muna sababbin shiga addinin musulunci da aka fito yaki sai muka ga kafare suna da wata bishiya ta wato ainihin magariya wadda suna rataye makamansu a jiki suna masu kudura cewa idan sun rataye makamansu a cikin an fita yaki za su ci nasara mu ma da muka je can muna tafiya sai muka ga wata katuwar magariya khadra ko da shar dan ta bai buce ba sai muka ce da annabi idan Allah na zata anwa kamar hu zata anwa ka sanya mana mu ma wata bishiyar da zamu rinka rataye maka mun mu dan mu ci nasara wajen yaki irin yadda kafirai suke da ita sai annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar laqad qultum والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون yace wallahi abin da muka faɗa daidai da abinda da banu isra'ilawa suka faɗa wa Musa alaihi yayin da suka ce da ija Allah na ilahan kama lahum wato dai ana ba da uzuri ga mutum idan ya furta kalma wanda suke ba daidai ba ko da kuwa kalmar doron na nuna kafirci amma ya faɗi ta bisa da jahilci sai a ba shi uzuri in ba haka ba abin da suka faɗa daidai da wanda wannan suka faɗa haka annabi ce kamar da banu isra'ila musa amma annabi bai ce da su sun kafirta ba irin yadda annabi musa bai ce da banu isra'ila kun kafirta ba qala innakum qaumun sai ce ku mutane ne ta jahaluna da kuke jahilta al'amuran. bai ce ba innakum qaumun kafirun kun kafarta haka annabi bai cewa su abu wata da laifi ne makamantan su ba cewa sun kafarta sai dai nuna musu abin da suka yi yana kai mutum da kafirci inda mutum ya san hakikanin abin yana cikin ilimin sai fa wannan to ya riga ya kafarta. malaki sun mai yabtadi wa mashhadun akhar sannan za a kawo wani faifan daban wa huwa idadu musa da mawqif al marbu shine shiri da kintsi da annabi musa zai alaihi salam domin wani matsayi da zai taka al wanda yake mai kwarjinin gaske shine tsayawa baina yadayhi gaba gaba da Allah subhanahu wa ta'ala wato baina yadayhi wato abin da yake gaban su shi annabi Musa din fi hadhihi alhayati dunya a wannan rayuwa shine mataki mai girman gaske mataki mai kurdumin gaske wa wasiyatuhu li akhihi sannan faifan zai kunshi wasiyar da annabi Musa yi ga dan uwansa Harun da zahabihi kafin tafiyarsa li hadha al-liqa' al-azim ga waccan gamuwa mai girma liyati qaumuhu bi risalatin mufassala ya tafi ne ko zai tafi ne dan ya zo wa mutanansa da wani saƙo wanda ya kunshi bayani filla filla na ayyukan ibada yamna'uhum ittiba' Alhawa, wanda zai hana su bibitan son zuciya min tasawuf ila shirk kamar irin yadda suka rinka nuna bege na su shirka a abin da ya gabata baya wal wasaniya ko maguzanci allati ra'u qaumun yakufuna alaiha irin wanda suka ga mutane suna yi wa fi dalika man uziyadatin fima amara Allah bihi cikin nan gudun akwai abin da za fahimta shine hana daɗi akan abin da Allah ya umarni idan Allah ya ce yi kaza to kar ka ƙara wani abu daban wanda ba shi Allah ya ce ka ƙara ba ko da kyakkyawan niyya domin ƙarawa din nan ya zanto ka shar'anta wani sabon abu wanda ba Allah ya shar'anta maka ba walau kana bi husna niyya ko da ko abin da mutum zai zai shi da kyakkyawan niyya to menene ayatu wa wa'adna musa salasina laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون تخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين التي ووعدنا موسى من توت وعديد أنه موسى عليه السلام ثلاثين ليلة نقوى نكي ثلاثين سر نكلمه عند انتهائها وند زامي مغنى دشية عند كوانكي سكسوتي بأن يصومها الكون عند أكيد في زي أبنتي وأنم كوانكي wa zulqa'ida malamai suka ce su ne watan zulqa'ida gaba daya fasama ha sai annabi Musa ya azunta wannan kwanaki falamma tammat yayin da kwanakin suka tuka talatin an kar kalufa fami sai a lokacin saboda azumi yau da gobe sai ba su ke wani yake fitar da shaƙen da ba daɗi sai ji ba daɗi a ce je ya miƙa ta da ubangiji haka fastaka sai ɗauki aswaki ya goge abin da zai goge bakinsa fa amarahu Allah bi ashratin ukhra sai ubangiji ta'ala ya umarce shi da wadansu kwanaki goma din li yukallimahu bi khulufi domin ya bar wannan bakin nasa bayan ya yi wari sanadiyar yin azumi cewa Allah ya yi magana da shi a haka an gane ku kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa atmamnaha bi ashirin. wato bayan ya yi kwana 30 wa atmamnaha bi ashirin sai muka bayan su da kwanaki guda goma min zulhijja cikin watan zulhijja fatamma miqatu rabbika sai ya kasance wa'adi na haduwa da ubangijinsa ya cika arba'in 40 lailatan kwanaki arba'in sun an gane ku ai waqta wa'dihi bi kalamihi iya wa lokacin da aka dauka na wa'adin ai magana da shi wato ya cika kwanaki 30 kenan to wannan shine bayan sun fita kenan daga an tsamar da su daga ruwa idan kuna ko sun suna kissa sun zo sun mutu wurin mutanen da suka ce idan Allah la ilaha illa lahu aliha bayan ya riga ya fadakar da su ya koyar da su wani bangare na tauhidi to shine ubangiji ta Allah ya alkawari da shi cewa ya zo ya samu daman gane da ubangiji amma ya killace kansa a wani wuri ya yi azumi na kwana talatin ya je ya azumi na kwana talatin da karshe ya aswaki sannan a kara masa goma to lokacin da zai tafi abin da ya faɗa ba na isra'ilawa kwana talatin zai yi dawo shi a lokacin baya da masaniyar cewa bakinsa zai canja har ya bukaci yin asuwaki kuma a daɗa masa kwana goma to don haka zoye kwana talatin bai dawo ba sai banu isra'ila suka ce to kila al'amarin ya canja sai suka ci gaba da bautar dan mariki kamar yadda bayani ne zo nan gaba ko kwana goma kawai da an tsara shi sai ga ya mutu sau saboda tsabagen rashin hakuri dan adam da gaggawa to shine fatamma mai kasu rabbi 40 laila lokacin da zai tafi wa kana Musa li ya annabi Musa ya ce da dan uwansa Harun inda zahabihi ila al-jabal lil munaja yayin da zai tafi dan munajati da ubangijinsa yace ukhlufu li fi qaumi ka halifance ni kun khalifati ka zama halifa na fi kaumi cikin mutane na wa aslih ka zanto mai kawo gyara cikin lamarin su wala tattabi sabilul mufsidin kada ka yadda ka bi tafarkin waɗanda suke mabarnata bi muwafaqatihim alal ma'asi sai yadda zaka dace da su wajen ayyukan sabo kar ka yadda da wannan in ka ga za a yi sabo ka hana in ka ga ana sakaci da wani abu na na alkhairi ka zabar kan cewa ai shine islaha din wa aslih kenan kai gyara wala tattabi sabilul mufsidin kar ka bi tafarki na waɗanda suke mabarnata to bayanin cewa waɗannan kwanaki su ne zulhijja da kwana goma na zulhijja riwaya ce daga abdullahi dan abbas cikin shahararren hadisin da ake kira hadisul futul hadisi ne mai tsawon tsawon ya ke ka rubuce shafi biyar manya manyan takardu bai kare ba to wannan hadisi malamai sun yi magana a kansa tun da can da yanzu cikin masu hadisi dai musamman wanda ya koro shi gaba ɗaya da tsawonsa ba kamar imamun nasa'i a cikin littafinsa na tafsiri karkashin faɗin Allah ta'ala wa fasanna ka fituna cikin surfa daga shi ne sauran malamai suka suka suka suka ruwaito suka abin nan dinsu wannan kenan shi da waɗansu malamai to malamai sun yi magana a kansa cewa galibin abin da ke cikin hadisi mauqufi ne amma akwai waɗansu jumloli na hadisi waɗanda suke hadisi ne marfu'i har suna da abin da ke musu sai da cikin bukari da muslim kun fahimta da kyau idan ka bi sanadin hadisin kuma daga farkon sa har karshen sa sanadi ne wanda ke rijaluhu kulluhu thiqat amintattu ne suka rawaito su tun daga farkon sa sai dai jumlolin da ke ciki ba duka bane ba daga annabi wani sashi daga annabi wani sashi kuma abdullahi dan abbas sai ya kawo kaga hadisi mawqufi kenan to shine imamu al ko ibn kasir ke cewa wato da yawa daga cikin malamai sukan ce galibin hadisin mawqufi ne amma wani bangaren sa marfu'i annabi ne ya faɗa kuma tabbatacce ne yace amma ko da mawqufin da aka rubuta daga abdullahi dan abbas galibi irin bangaren da shari'a ta yi izini cewa a iya ruwaitowa ne daga wajen ahlul kitab wato irin wanda a zahiri bai ci da wata aya ta alkur'ani ba bai kuma ci da wani hadisi ingantacce ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan irin sa annabi ya riga ya yi izini ce haddisu an bani isra'ila wala ar ku karba abinci daga banu isra'ila wannan babu laifi wani iri cikin irin abin da bai ci da qur'ani ko hadisi ba amma duk abin da zahirin sai ci da qur'ani ko hadisi ba za a rawaito ina ba da gobe to dan saboda haka a cikin wannan hadisin ne aka kawo wannan bayanin cewa kwanakin da yayi kwanaki wato 30 ne nuzul qaida da kuma kwana goma zulhijja wanda a wannan rana ta goma a ita ne wato ainihin ya samu yin munajati tsakanin su da bangijinsa aka ba shi abin da aka ba shi na shari'a dama ita shari'a ta kammalan ce ma'ana lokaci guda ba wai dai dai aka saukar da ita ba lokaci guda aka baki wa katabna lahu fi awwalin kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay takhudha bi quwwatin wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha tawrikum daral fasiqin haka aka hada gaba da aka baki to shi ne barka suke cewa sanadin hadisin dai kyakkyawa ne dan haka muka ji manyan malaman mu suna faɗa irin su imamul mizzi inda ibn tafsir idan saboda haka sai suke kwatanta wannan ba da cewa a wannan ranar ta goma ce kuma Allah ya saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam wanda yawanci a cikin kissoshin al-qur'ani akan kawo annabi Musa nan take sai a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam karbi ko a kawo labarin da ya shafi shari'ar annabi Muhammad nan take sai a kawo abin da kuma ya shafi annabi Musa alaihi salam saboda akwai ya ta waɗansu bangarori masu yawan an gane ku kamar yadda za mu ga wannan cikin suratul qasas za mu ga wannan cikin suratul an'am za mu ga wannan a cikin ita wannan sura da muke ciki da kuma waɗansu surori na alqur'ani za a kawo labarin da yake ta annabi Muhammad sai a kawo annabi Musa bayan sa mu ba cikin suratul alawa abin misali bayan an kawo taya guda goma da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da fadin Allah ta'ala kun ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula bikum an sabili dhalikum bihi la'allakum tattaqun thumma atayna musa tamaman ala alladhi ahsana wa tafsila li kulli shay fa khudha an gane ku to dai saboda haka dai suka ce wannan rana ta goma ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya wahayi gare shi ya baki littafin da ya zo ga mutanensa dan yayi musu wa'azi Allahu a'lam cewa yake ne kamar dai da muka faɗa sanadin hadisin da ya ba wanda cewa cikin sanadin ne ingantacce to aya ta gaba mai Allah yake cewa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقره صعصعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله بده في كيكي ولما جاء موسى لميقاتنا يعني عند أنه موسى عليه السلام إذا وجم ميقاتنا أي الوقت الذي وعدناه بالكلام فيه دي لوكة دا مكا الكون زامي زنتي في تكي وكلمه ربه في أبنجي في مسا مدنا بلا واسطة باتارد ونواسطة ما تكيش kalaman yasma'u irin zancen da shi annabi Musa ya ji shi fattahla Musa kalam rabbi annabi Musa ya ji dadin zancen ubangijinsa fashtaka ila ru'yati nan take bege ya kama shi ina ma zai dace da ganin ubangiji kala sai yace rabbi ya ubangiji dama in samu daman kallon ka sai Allah ya ce da shi lan tarani ba za ka iya gani na ba ai la takdiru ala ru'yati ba za ka sami ikon gani na ba wa abiru bihi duna lan ura yufidu in kana ru'yatihi ta'ala mala yace fadin sa cewa lan tarani a madadin yace da shi lan ura dalili ne kan cewa ashe yana iya yiwuwa a ga Allah din amma ya kore wannan ga annabi Musa ne a nan gidan duniya da a ce har a lahira ba a ganin Allah da sai Allah ce ne lan ura ai ba a gani na ya kore wa kenan kowa da kowa amma tun da yake lan tarani ba za ka ganni ba ma'ana dalili ne wannan akan imkani su ru'ya an gane ko to wannan shine dalili bisa ga cewa a nan gidan duniya da ya ba shi iya yiwa ganin Allah ana karfafan wannan da fadin Allah ta'ala la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al-latif al-khabir duk da cewa al-idrak ila zanto akhassu min ar-ru'ya amma dai bi sifatin mujmala cewa ganin Allah a nan gidan duniya ba zai yi ba tun daga shi Musa ya roka amma Allah ce da filan tarani har yace da shi walakin amma unzur ila dabali. jabali ga dutsen nan ka zai ido zuwa gare shi allazi huwa aqwa minka wanda jikin dutse ya fi taurarewa da ƙarfi sama da naka fa in istakarra makanahu idan ya tabbata inda yake bai girgiza ba fa sawfa tarani to da sanu ka gani ai kasu butul riwayati in har ya tabbata yadda kake za ka iya tabbata kenan wajen ganina wa illa in ko dutsen bai tabbata ba wala ta ka salak to baka da ikon ganina ginin jikin da aka yi maka ba za iya daukan nauyin ganin Allah ba nan gidan duniya sai ka tashi a kiyama an sake samfuri da fasalin jikinka yana da waɗansu muqawwimat irin wanda baya da sunan duniya sannan ne ka iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma anan ginin bil adam ba zai iya ganin Allah ba annabi Musa ya zura ido ya kalli Allah ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji ya bayyana da wani hasken sa lil jabal ga wannan dutse malai ce ai zahara min nurihi wani bangare na hasken ubangiji ya bayyana qadra miskil ummulati a ammulatil khinsar wato gwargwadon rabin kan karamin dan yatsa al khinsar wannan kenan to ammula kuma gabar nan ta karfi to gwargwadon rabin sa ne wai hasken ya bayyana ga wannan dutse yayin da wannan din ya bayyana lil jamal da dutse ja alahu dakka sai da dutsen gaba ɗaya ya narke wa kuri abil a wata qira'a ja alahu dakka'a da maddi qira'a ce ita ma tabbatacciya ai madkukan sai dutsen gaba ɗaya ya narke ya zama daidai da ƙasa addakku waddakku bi ma'ana da addakku da addakku ma'ana daya shine nike abu ko markade abu ko abu dai gaba ɗaya a mayar da shi gari ya daidai da kasa ka duba girman dutse ka duba karfin dutse wa huwa tafattutu shay idan an ce addaqu ko ko abin nan addaqu ko addaqu wannan duk ana nufin tafattutu shay dai daisar abu wa tahquhu da yadda za a nike shi a marka sai zama kaman gari dan kai dutsen biyu ya zama haka wa kadra Musa sa'iqa annabi Musa alaihi salam ya fadi yana wato ainihin sumamme madfiyan alaihi sumamme li hauli ba ra'a saboda girma da bawaya irin abin da ya gani to maganar cewa gwargwadon abin da ya bayyana na wannan dutsen shine gwargwadon kan dan yatsa ko rabin kan dan yatsa malai ce kamar fi hadisin sahahu haki kamar da yanzu cikin hadisi da ake yake sahihi ne to bai kawo lafazin hadisi ba ballan sana ba koma maga inganci ko rashin ingancin sa saboda littafin al-mustadrik ala sahihai na imam al-hakim ba dukan abin da ke ciki bane ingantacce littafi ne wanda malaman hadisi ke cewa ba wanda zai iya cin ta ya fa'idan su da shi sai kwararre cikin ilimin hadisi da shi da littafin al-mawdu'a na ibn al-jawzi saboda kowanne akwai illa da ke cikin sa littafin hakim ya kawo hadisai ne da yake ganin ga waɗansu ingantattun hadisai bukhari da muslim ba su kawo su ba tare da cewa sun shartanta kawo sahihan Hadisai cikin littafin su sai yayi naci don su zanto ciko na abin da bukari da muslim suka bayyana amma kai ba da rariya ta tafi hadisai irin yadda Imam Bukhari da Muslim suke da ita haka sai hadisai da ifai suka shiga cikin littafin sa to kaga idan ka zo aka ce al kalar ala sahihaini sai ka dauka matsayin sa kamar matsayin bukari da Muslim yadda ba za su kawo komai ba sai ingantacce haka ma ba zai kawo komai sai ingantacce yayin da a ciki kuma akwai hadisi wanda yake da'ifi ne bai kamata a yi hujja da shi ba to wannan sai ɗaiɗaikun hadisan da'ifai su ne illar hadisai shi ya yi da'awar ingantattu ne amma malamai sun bincika sun gano da ifai ne wanda bai kware cikin ilimin hadisi ba ya iya gane wanne ne ingantaccen wanne ne da'ifi sai ya dauka dukkan su ingantattu ne ya aiki da shi ko littafin al-mawdu'at na ibn al-jawzi littafi ne ya wallafa ba dan komai ba sai dan tara hadisai na karya da aka wa annabi to da yawa ya dace da daidai cikin hadisan da ya kawo amma kai shi ma rariyarsa ta ɗan zurare waɗansu hadisai sahihai ne ma yace mawdu'i abin mamaki akwai hadisin da yana cikin musulun ma amma yace mawdu'i da haka waɗansu malamai suka bi bayansa to shi ne malamai ke cewa illar littafin al na hakim tsammanin sahihanci ga hadisin da ba sahihi ba kamar yadda illar littafin al na ibn al-jawzi tsammanin mawdu'anci da hadisin da yake sahihi kowanne a cikin akwai afa ba wanda zai iya gane take wanda ya koya cikin ilimin hadisi shine imam musulmi ke cewa wa min kitabi waladil jawziyyi ma laysa min al-mawdu'i hatta wushima min as-sahihi wad-da'ifi wal-hasan dammantuhu kitabi al-qawl ita cikin littafin rubutun al-jawziyyi akwai hadisin da bai kai wajen mawdu'i ba ba izi ne kadai ya ce masa mawdu'i akwai hadisin da hasan ne akwai hadisin da sahihi ne amma duk ya zo ya kawo ya kawo su yake duk wannan na tattara su cikin wani littafi na alƙawlul hasan da na bi bayan littafin al-mawdu'at da ibn al-jawzi yace wa min garibi ma tarahu fa alabi fihi hadithun min sahih muslim yace babban abin da zai baka wannan mamaki har ya kawo hadisin da yake a cikin muslim ne amma yake mawdu'i a cikin waɗannan da tafai ba kowa ne zai cikin zai shiga cikin su ya ci moriyar ilimin da ke cikin su ba sai mutumin da yake da rariya ta ilimin hadisi dan ya iya bayyacewa tsakanin wato ainihin tsakuwa da kuma abin da yake kwaya ala kulli halin malam bai ambaci hadisin ba ko lafazin sa ballan kana mu koma ga hakim duk wanda ya san hadisin ya kawo lafazin ba koma ga hakim wata rana mu gano in ya inganta ba in bai inganta ba abin da ba abin da na fahimta karkashin ayar yanzu ubangiji ya bayyana wani bangare na hasken sa wannan bangare ba mu san girman sa ba tunda hadisin da aka kawo mu sai ingancin sa yayin da ya bayyana wani abu na hasken sa ja'alahu dakkan wa karra sa'ika nan take dutsen nan ya narke ya zama gari annabi Musa kuma ya fadi yana sa'ikan wato ainihin yana sumamme to kalmar sa'i ana amfani da ita a larabci da ma'ana guda biyu ko dai mutuwa ko kuma suma shi yasa waɗansu cikin malaman tafsiri kamar katada ita nan Musa mutuwa ne farfadon shi ne aka sace daga baya amma ibn kafir yace a a ba mutuwa bace ba suma ce yace abin da yasa muka ce suma ce kalmar falamma afaka yayin da ya farfado wanda fa al-ifaqa ana yin amfani da ita ga wanda ya farka daga barci ko ga wanda ya farka daga suma amma taki na mutuwa ko ba a cewa fa dan ba barci ba ba su suma bane tunda Allah ke falan ma a fa hadhihi qarinatu lafziyya ala anna sa'a huna bi ma'ana wato sumaki an fahimta ko falamma afaqa yayin da ya farfado ya farka daga wannan suma da yayi kana sai yace subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah ai zai laka sarki ya tabbata gare ka dukkan kamala ta ka ce dukkan tawaya ba ta ka bace tubutu ilaika na tuba zuwa gare ka min su'ali Malam umar bihi dangane da abin da nayi na tambayar abin da ba a ce in tambaya ba tubutu ilaika wa'ana ana awwal mu'minin kuma ni farkon masu imani cikin mutane na ni ne farkon masu imani fi zamani a cikin zamani wannan aya ita ce hujjar ahlus sunna bisa da cewa a nan gidan duniya ba shi yiwa wani ga Allah tun daga shi annabi Musa alaihi salam annabi ne amma manzo ne kuma yana cikin ulul azmi na rusuli amma bai sami damar ganin ubangiji ba ba da aula mutumin da bai kai martabar manzo ba ba zai samu damar ganin sa ba zababban manzo Allah ya hana shi wata baiwa ta zo ya maka aje ba zai yi ba su yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mas'alar cewa shin ya ga ubangiji ko bai ganshi ba sahabbai da su yi ijma'i akan ta ba mafiya yawan su sun tafi cewa bai ganshi ba kaɗan ɗinsu ne suka tafi cewa ya ganshi wanda adadin su bai wuce uku ba ko hudu ko nawa makamacin haka amma jerin sahabbai jumhurin sahaba aghlabu sahaba aktsaru sahabati ala annahu lam yara rabbahu sallallahu alaihi wasallam madalla bai Allah ayat da ke cikin suratu annajm da ake kafa hujja da sun madana fatadalla fakana kaba kautai au adna wannan tana magana ne kan kusancin annabi zuwa ga mala'ika jibril a wannan dare na isra'i amma ba wai kusancinsa zuwa ga Allah ba cewa ya ganki ba haka ake nufi ba ya ga mala'ika jibril ne ba wai ya ga Allah ba wannan shine zance mafi inganci dan yake da goyon bayan hadisi a hadisi cikin muslim abu zarra zufari ya ce wa manzon Allah hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka kaga anan gurin tunda an tambaye annabi ya zama wajibi ga annabi yayi ya fada an sai ce nurun anna arahu wani hasken ya shiga tsakanina da shi ta yaya zan gaishe ma'ana ban samu damar ganin sa ba wannan shi ne zance mafi inganci abinda dalilin da shari'a suke tabbatarwa amma ganin Allah gobe kiyama wannan mummune za su kai dan Allah ce wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira wato waɗansu fuskoki a wannan ranar su to nazira wato kyawawan fuskoki daga annabra ne ko annabara idan aka ce nadura bi ma'ana hasuna kenan hasanatul kenan wato fuskoki kyawawa a wannan ranar ila rabbiha nazira kuma za su samu damar ganin ubangiji an gane ku kuma annabi ya faɗa cikin hadisin jarir bin abdullah badali da ke cikin bukhari yace innakum satarawna rabbakum ayanan ko da sanin za ku ga ubangijin ku kiri da muzu hadisin da cikin bukhari a wata riwaya daban jarir bin Abdullahi al-bajali yake cewa wata rana muna tare da annabi a cikin wani dare iz tala al-qamar lailatul badr sai ga wata ya kullo kai a daren sha hudu yana haske da annabi yake ce mana fa innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara la na fi ru'yati yace za ku samu damar ganin ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a wannan dara la na fi ru'yati ba za a zalunce ku ba wajen ganin sa ma'ana wani ba zai kare maka ba yanzu dan Allah idan wata ya fito daren sha hudu akwai wanda yake dogon hular da zai gaban ka hana ka gani ita haka ranar tashin kiyama ba za ka ce wani na gaba na dogo ne ya kare min kowa ne dalilin in kin tube kowa zai kai in ji manzon Allah wannan hadisi na cikin bukari to kaga wannan ita ce matafiyar ahlus sunna a duniya ba za a ganshi ba amma a lahira fa mummune za su ganshi kafirai kuwa ba za su ganshi ba kalla innahum an rabbihim yawma idin la dubu da a sa maka ce kafirai ba za su samu daman ganin ubangiji ba da haka game da matsalan duniya ahlus sunna sun ta kan cewa ba wanda zai ganshi sai game da annabi ya ganshi ko bai ganshi ba aka samu sabani zan ganshi in ganshi bai ganshi ba kenan annabi ma sabani aka yi ya za a yi a zo kai muna yi tafaki cewa shi kuma ya ganshi annabi ma sabani aka yi kai sai a zo a ka ayi tafaki ka ce ka ganshi kike nan sai yarda ga nan wuta ya zai ganshi an ce a kai kuma sai ka zo ka ce mana ka ganshi ne daga san ba za mu yarda dar ma ka daina faɗa ba za mu taɓa yarda ko ba haka bane wannan shine gaskiyar labari amma maganar mu'tazilawa da suke cewa har a kiyama ba za a ganshi ba suka ce saboda lan tana kore abu har abadan abada wannan kuskuren larabci ne lan auren malaman nahawu ana zuwa da ita linafi sayfu alu dan kore abin da zai zo nan gaba amma ba dan kore abu har abada ba an gane ku abin da aka tambaye ka kana yi yanzu ko ba ka yi sai ka ce a za ka tafi ko ba za ka tafi wala azhabu za ka tafi gobe ko ba za ka tafi wajen ka lan azhaba kana nufin har gobe ma ba zan tafi ba wai ya kuɗi ba har gobe ma ba zan tafi ba dan lan ba ta nuna kore abu har abada an gane dan da Maryam ta yi amfani da ita kuma da take su Maryam fallan ukallima al-yawma insiya bazan taba yin magana dan adam ba a yau kaga sai ta kawo nan kaga bata kore ba har abada da nan na kore har abada dan me za ta lan ukallima al-yawma insiya ta cewa daga baya kuma ta ci gaba da magana an gane ku qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mummune dangane da wato zamanin da nake cikin sa to daga nan musa inni istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال فعلة يا موسى يا كأن موسى إني اصطفيتك على الناس ni fa na zaɓe ka akan mutanen zamanin ka bi risalati da saƙona da na turo zuwa gare ka Wani kalami na kuma zaɓe ka ta hanyar yin magana ne da sai kai tsaye ba tare da wasu ba ai taklimi iya yi masa magana risalat a wata a bi risalati a wata a bi risalati idan an ce bi risalati dan kowane umarni ko hani kamar wani sako ne mai zaman kansa idan an ce bi risala shi saboda ismul jans ne ya tafi duka kenan gaba fa khudh ma atituka fa karba abin da na baka min al na falala da kuma shari'a da umarni da hani wa kun min shakirin ka katanta cikin masu godiya li an umi dangane da limomi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دعوى الفاسقين التي وكتبنا له سيما كربو تامسة في الألواح في الألواح من لا التوراة أي ألواح التوراة wa kana min sidril janna aka ce wannan allana na attaura wato daga wato ainihin menene magariya ta gidan aljanna sidr wato daga magariya ne ta gidan aljanna au zabarjat ko kuma daga sinadarin zabarjat wani ma'adani daga kasa au zamrat Saba au ajra wato allanan guda bakwai ne kuma ko goma ne maganar cewa daga wannan magariya ne daga wancan ne daga wancan ne babu wani hadisi ingantacce da ya tabbata da an bayyana ko mun da ne na malamai Allah ya ce wa katabna lahu fil alwa abinda kuma zamu iya fahimta karkashin larabci alwa jam'i ne na lau law kuma shine dukkan allo da aka yi daga itace kowane irin itace sawa'un magarya ko kowane irin ko adwa ko ma ne kuma wannan na iya karyewa tunda zai zo daga baya ya har ya jefar da shi ko abin da sauransa amma kuma ya kauka kamar yadda zamu gani nan gaba ala kulli adam wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay muka rubuta masa a cikin wannan alluna na taura min kulli ko kowane irin abu yahtaju ilayhi fid dini da yake bukatuwa zuwa gare shi cikin lamarin addini mau'izatan irin abin da ya shafi wa'azi wa tafsilan li kulli shay da kuma bayani filla filla na kowane irin abu badalun min al-jari wal majruri qablahu wannan mau'izatan wa tafsilan din wato kamar badal ne wato li kulli shay'in din kai badal ne na min kulli shay'in da ke san gaba Allah ke da shi fa kulluha bi quwwati ka karbe irin wannan sako da aka baka bi quwwatin da karfi ai bi jikin wajtihad ka rike abin da gaske tare da himma wajen aiki wa amur qaumat kuma ka umarci mutanen ka ya kudu bi ahsani wato ainihin za dan su riko da mafi kyawun abin da ke ai au zahi halal amal abin da ya fi fitowa zahiri wajen yin aiki fa urikum daral da sannu zan nuna maka kai da mutanenka Darar fasiqin wato ainihin gidan fasikai shine fir'auna wa atba'ihi fir'auna da mutanansa wa hiya misr shine garin misra da ihlakihim bayan halakar da su li ta'tabiru bihim dan ku dauki izina wa ma'ana al abin da ake naje da nunawa a nan wurin al-idkhal bi tariq al ma'ana zan cikar da ku ku ɗauki izina cewa da nan wani babban sarki aka yi a azalimi gashi ya mutu Allah ya gadar muku da wajen dan ya zama wa'azi da ku Waya wa ya'yidu qira'atu man qara'a ta'urisukum bis-sa'il musallasati abinda zai karfafa wannan tafsiri in ji mana qira'at da ke cewa ta'urisukum da kuma zan gadar muku bis musallata da ta mai dugo uku kama fi qawlihi wa qara'a al-qawmin ladina kanu yasbahuna masharik al-ardi wa magharibaha wannan isharar da malamin nuni gare ta isharar ce wanda take ta ba tabbata ba mun gane ko Allah ya sa urikum dar al-fasiqin dan nuna muku wato ainihin gidan fasiki ma'ana waɗanda na halakar da su to a nan gudun cikin cewa fa kuzha bi quwwatin wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha annabi ne da kansa Allah ya saukar masa da wahayi ce fa kuzha bi quwwa ka rike abin da kanji ma'ana kar kai suka kidi wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha bayan ka rike da karfi ka umarci mutanenka kuma su riko da abin wanda mafi kyawun abin da ke wato wannan ya nuna kenan ko da annabawa da Allah ke saukar musu da wahayi ba a cewa an yafe musu wani abu na wajib to ballantana wani mutum daga cikin mutane dan matsayinsa ko ta a ce shi an yafe masa wani abu na wajibci babu babu wani mutum wanda za a ce takalif na shari'a shi an yafe miki sai dai su zama sun shafi ga magarin mutane ban da shi shi yana cikin kawas ko yana cikin kawasar kawas wannan ba daidai bane ba saba wata farkin manzanni ne duk annabin da ya zo da abu sai yayi sannan yake mutane annabi shi abu da yake rayu mutanen sa kaza kaza kun kaza kun kaza ayyuhu billahi ma min ilahin ghayru wala tanqusu min shay'in min zan inni arakum bi khairin wa inni hazwa awfu min shay'in min zan wala tanqusu an-nas zuwa karshe yake cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace bana na in saba muku in je in yi abin da nake hana ku ba zai taɓa yiwa ba in uridu illa islam abinda duk muke bukata gyara ni in gyara kuma ku gyara mastafa wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkal wa ilayhi unib duk annabi idan aka saukar masa da wahayi ana so ya fara yi sannan ya kirayi mutane to haka sun ko malamai magadan annabawa ne yayin da za su ce mutane ku yi kaza sai su riga yi ko su yi tare da mutane din yayin da za su ce ko bar kaza ba kyau sai su riga mutane ne santar wannan abu ko su mai santa tare da mutanen amma su ce ku yi kaza su su ki ko bar kaza su je su yi idan an yi magana su ce su sauran mutane kuma awam da madari wai su kuma kawa ta wannan wata dabara ta saba wa Allah kawai wahayi ne nake dan wanda baya da madogara daga qur'ani ko hadisi cewa an yafe wa wani bin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole kowa sai ya bi ba a yafe wa kowa ba duk gadon ka cikin addinin nan baka fadi ma gata ba amma annabi yace mata salini min bali ma fi idi fa inni la uguni anki min allah shay'a bai ni duk abin da yake so cikin dukiya ta agogo kiyama ba sai in wadatar da ke komai ba sai in kin bi allah duk dangantaka ka ba sai dangantaka gidan annabi ba kiran shi aka yi aka ce wa anzir asirataka ba a ce ma al na ko sai aka ce al-aqrabin mafiya kusancin masu zaka fara gargadi dan kowa ya san abin ba za a sauka masu kida wanda suka fi kowa kusanci ka fara kenan su yi riko da musulunci to ina wani zai zauke aiki na cikin hawa ba sai yayi ba kaga da zai yi miki malaki sun mabayyana akibata ta yatakabbaru fil ardi abin da zai biyo baya Allah zai nuna mana karshe ko ukubar mutumin da yake yin girman kai cikin kasa تحذيرا لبني إسرائيل دان أجا كل من بنو إسرائيل كي لا يعملوا عمل فرعون وأشباهه دان كسجي في إذن أيك فرعون لمكة من تنسى فقال يا الله يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين التي سأصرف عن آياتي لسنزن كوتر بآيوينا gabarin allazina waɗannan da yake kaburuna fil da suke yin girman kai a cikin ƙasa bi jiril haqqi ba tare da haƙƙi ba ai dalail qudrati dalilai da ke nuna ƙudurata min al masnu'at na irin abubuwan da suke aiwatarwa wa gairi da sauran dalilai ko da shari'a zan kautar da su sai da duk mai girman kai ba zai iya fahimtar su ba shine malamai ke cewa dalili ne kan cewa duk mai girman kai ba zai taɓa fahimtar addinin musulunci mai fahimtar addini shine wanda bai da girman kai dan Allah ce ayoyinsa zai kautar da su ga dukkan masu girman kai a ban kasa to girman kai ko manzon Allah ya fassara mana shi ba sa riga mai kyau ko sanya tufafi mai kyau shine girman kai ba annabi ce gamsun nas wa basarul haq gaskiya ta zo ka ci karba saboda daga wani ce kuma wani nan ke bai yi masa ba ko raina mutane kai musu kallon hadarin kai annabi ce wannan shine girman kai to Allah ce duk mai girman kai zan kautar da shi gaban ayyuna kai da ba zai iya fahimtar ayyuna ba alladhina takabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kull ayat inda za su ga kowace irin aya la yu'minu biha ba za su imani ne ba ba za su fahimce ta ba ko in sun fahimta ba za su iya imani ne yayin da duk ga aya nan sai su ba ta wata fassara daban wadda ta dace da zaƙin zuciyarsu daɗin ransu son zuciyarsu wai yarau sabilar rusuli inda za su ga tafarki na firiya alhuda allazi ja'a bihi min inda wa ja'a min indillah irin shiriyar ta daga wajen Allah la yattakhiduhu sabila ba za su taɓa rikon wannan ba a matsayin firiya a matsayin tafarki wa in yarau sabilar ghayyi inda za su ga tafarki na bata ad-dalal shine bata yattakhadhuhu sabila sai su rike shi a matsayin tafarkin bi zalika wannan irin abu da ya faru gare su na da hankulan su na dakushe musu tunanin su ya faru ne bi annahum kazzabu bi ayatina dan kasancewa sun kare ta ayoyin mu wa kanu anha kuma sun kasance dabalallu wallahi tadabbaruna ha ba basa kulawa da ayoyin da irin sakon da ayoyin ke dauke da shi lokacin da ake karantawa wato shine sakamakon abin da zai shi yasa idan ka mai san zuciya kullum idan ka ga fasar aya fikar ta ta yaya aka yi ba ta wannan fasara yadda zai fasar aya fikar ta yaya na taba jin wani malami a gidan rediyon Kaduna yana tafsirin Qur'ani yazo wajen inda Allah madaukakin sarki ke magana ga kafirai cewa ba za a nan ba wannan lam yakun Allah li yaghfir lahum wala la li yahdihum tariqa illa tariqa jahannama yace Allah ba zai taba shirye da su tariqa ba ko duk yaniya ko duk wata tariqa sufanci illa tariqa jahannama sai tariqar jahannama ya sake zuwa kuma ya kafa hujja ya kawo ayoyin da suke magana akan tarika tarika cikin Qur'ani yace ai duk wanda ba dan tarika ba zai shiga aljanna ba aka ce saboda me yace mutanen Makka ma sun tabe ne dan ba su yi tarika ba dan Allah ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la askainahum ma ma'an da Da za su daidaita akan tarika da mun shayar da su ruwa mai albarka daga sama to yanzu anan gurin in ban da toshewar basira idan ka ce masa dariƙar wa tunda tijaniya yake zai ce dariƙar shehu tijani dan ba duka baka bota wace ita to shi kenan wannan aya tana cikin suratul jinni suratul jinni mai kiyaye farko farkon wahayi tun kafin a hijira ke to wannan aya ta sauka a makka tana magana akan cewa ya ku jama'a ku bi tijaniya da mutanen makka sun bi tijaniya da an ba su ruwan sama daidai lokacin da ba ya fi tijani ba shi ne dariƙar ma lokacin ba haife shi ba an haife shi bayan saukar ayan da shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu sannan aka haife shi ma'ana Allah na magana ga mutanen maka su ba abin da yake babu shi a lokacin yanzu dan Allah wanda ya fasara wannan ayat da wannan kuskure mai yawa na farko ya zargi Allah da gwaranci dan zaurantar magana ne in har fasara su daidai ne to ya zama zargin Allah ne da gwaranci yaya Allah zai ce mutane su ba abin da babu shi wanda gaba ɗaya malaman usul cikin sun yi ijma'i cewa la bab a cikin shari'a musulunci babu at-taklifi ma la yuqat dan lokacin nan ce bi janiya za ka tambaya me yake janiya shi ke na sai ubangiji sai ka baka ansar cewa wani bawan Allah za a haifa a wani gari mai suna kaza a shekara ta dubu ɗaya da ɗaya da hamsin za a haife shi nan gaba nan da shekara dubu mai zuwa to ka bi dariƙa shi wannan mutumin kai da kake kafin haihuwar da shekara dubu ya za ka bi wannan ya zama taklif bi ma la yuta wanda wannan ya ci karo da ayoyin alqur'ani la yukallifu Allahu nafsan duk abin da Allah ya umarni wanda za a iya bi ne baya umarni da abin da sai dai ayi zantai shi baya wanda baya da waki amma wallahi haka ya fasara wannan ayoyin kuma haka duk wanda suke tare da shi za su tafi akan wannan fahimta cewa dai wannan aya abin da ake nufi kenan fa Allah ya tsamo ala tariqati la azqinahum ba'an kadaka shi kenan a tafi wa Allah ya tsamo ala tariqati to kaga wannan shine misdaqu hadal aya dan in ba haka ba wace irin sun basira zai samu kai fassara wannan da Allah ce ta asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq zan kautar da ayoyina ba za su taba karbuwa ko a fahimce su ba ga mutanen da suke girman kai cikin kasa ba tare da haƙƙi ba wa an yara kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya za a gamsar da su ba za su imani ita ba wa in yara sabila rasulillahi ta tazuhu sabila inda za su ga tafarkin shari'a ba za su dauke shi a matsayin ba abin bi wa in yara sabila gai ya sabila inda za su ga tafarki na bata shi za su dauka su ce shi ne abin bi gashi kuma sun san bata ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يسلمك والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا للي وطن بسوء قرية آية يوم ولقاء آخرتي كما سكت قرية هدوا الله أبو بكيامة تهير سوى الله بزيء يفرفضوا متانيبا سكت هكا to waɗannan mutane hajjatat amaluhum ayyukan su sun rushe a nan gidan duniya ma'ana ma amiluhu fid dunya da abin da za su aiwatar na alheri a gidan duniyar nan ka silati rahimi kaman sadar da zumunci wa sadaqatin da yin sadaka fala sawaba lahum fihi ba za ta ba su sakamako akai ba li adami shartihi wa huwa iman dan saboda babu sharadin su shine imani shi mutum duk abin da aiwatar ba za a ba shi lada ba sai da imani man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ka'ida ce فلنهينه حياة طيبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا دون سر إيمان to ya riga ya rasar da imanin sa haka Allah ya haɓe da amaluhum ayyukan sun lalace hal yujzuna illa ma kanu ya'malun shin ko za a yi musu wani sakamako fa dai abin suka kasance suna aikatawa ma'ana ba da za a yi musu sakamakon sai suka kasance suna aikatawa to abinda zai biyo bayan ayoyi duk suna jere da juna in mun shiga ɗaya daga ciki tana haɗe da ta bayanta da ta bayanta da haka ya kamata mu dakata a nan gurin sai mu tashi akan su mako na gaba in Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mu lada assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi Allah subhanahu wataala ta'ala mun farki wannan tambayar ta mai to wajen sau uku ko hudu sun tambayoyin yau har ma wani na cewa ya ga ce Imam Ahmad ya ga Allah a mafarki wallahu a'lam ban san komai ba game da wannan matsalar ba wai fushi ne ba ban sani bane ba dan mai tambaya ta gaba kuma yana tambaya dangane da cewa ana iya baiwa mutum uzuri ta fuskar jahilci yayin da yake kan tafarkin neman ilimi ne kadai ko kuma har wanda baya neman ilimi wannan tambaya ce mai kyau gaskiyar al'amari wanda ake baiwa uzuri idan ya jahilci wani abu shine mutumin da yake neman ilimi ka karanta wani bangare na ilimi ilimin ka da binciken ka bai kai ka ba kan wani abu abinda ilimin ka bai kai gare shi ba sai kai abu na kuskure to ba a sama ka da wannan laifin saboda rashin sanin ka domin da ka sani da ka ne sarki dalibi duk wanda suke zuwa makaranta zaka samu suna da wannan halayyar da an zo karatu an faɗa wani abu sai ka jina da na sani dan laifin sa ne bai taɓa ji ba sai yau sai ga kudirin niyyar ne bai to wannan abin da yayi da bisa da rashin sanin nan ba da laifi kina kun bayyana da kyau dan cewa ana baiwa mutum uzuri saboda jahilci ba a sake shi har kawai ake kowane lokaci ba akwai abin da ba za ta baka uzuri ba da jahilci akwai abin da kuma za a iya baka uzuri wannan matsala ce da tana bukatar yalwata zance a kai alaikum salam to ka da muke in yayi tsarin da sai a cikin mai tambaya ta gaba kuma yana cewa dangane da kalmar alwahayi menene ma'anan wahayi a harshen shari'a wannan mai ta faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba ma'anan wahayi a harshen shari'a shine aikowa da annabi wani saƙo ta hanyar mala'ika aikowa da annabi wani saƙo ta hanyar mala'ika wannan shine abin da galibi malamai suke faɗa ma'ana ubangiji ta'ala yi aiki zuwa ga annabinsa ta hanyar mala'ika wani lokacin kuma zai shiga cikin ma'anarsa har ko da Allah ya yi magana shi da shi kai tsaye ba tare da wasu ta mala'ika ba kamar yadda Allah madaukakin sarki magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren mi'raji ya wajabta masa sallah ba tare da wasu na mala'ika ba to wannan ma yana shiga cikin wahayi wato wannan zai nuna mana ma'anar wahayi kenan a shari'a kuma irin wannan wahayin da muka faɗa shine wanda shari'a take tabbatuwa da shi cewa abu wajibi ne ko haramun ne ko mustahabbi ne ko makaruhi ne babu yanda za a yi ya zama ɗaya daga cikin ababen nan da muka ambata guda hudu sai ta hanyar wahayi irin wahayin da Allah zai magana tsakanin shi da annabinsa kai tsaye ko ya turo masa da mala'ika jibril ya yi masa magana ashe wannan na nuna wani mutum yace shi ma Allah yayi masa wahayi ga shari'a kaza wannan ya zama za a karba ko ba za a karba ba ba za a karba ba na farko dai idan yayi da'awar cewa mala'ika ya zo wajen sa ma kaga ƙarya yake in yayi da'awar mala'ika zo masa da wahayi domin nan take yayi da'awar annabta kenan da'awar annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan fita daga musulunci ina fata an fahimta da kyau idan kuma yace ilhama akai maka. to wannan malaman usulul fiqh sun tabbata gaba daya kan cewa shari'a ba ta tabbata da ilhama har imamu suyuti yana da baitin waka kan haka na manta shi ne cewa babu yanda za a yi shari'a ta tabbata da ilhama ko wajibi ko haramci ko mustahabbanci ko karhanci a ce ai ilhama aka yi mun daga yau abu kaza yana da falala mustahabi ne a rinka yi duk wanda ya haka ya bude yiwa ya bude kofar yawa addinin musulunci baraka dan za a yi ta kawo bidoyi kowa ya ce ilhama aka masa ko ma ayya za a yi mutane kinan su raba gardama dai idan kai zo kai ce kai ka ilhama an maka ilhama wahayi ta fuskar ilhama cewa ga wurdi iri za a yi shi duk wanda yana da lada to shi kuma abokin adawar ka sai zo ce shi kuma an yi masa wahayi ta fuskar ilhama cewa duk wanda yayi wannan ma to ya zai shiga wuta yadda ba ka da abin da zamu gaskata ka shi ma ba ya da abin da zamu gaskata shi <laughs> ba za mu yi magana kowa ba da kai da kai da awar an ba ka wani abu da fuskar ilhama din da shi da ya da'awar cewa duk wanda ya wannan ya shiga wuta kaga duk ba wanda zamu tsaki ina fata an fahimta saboda haka duk wannan da'awar ilhama wata fakewa ce da in bid'a suke idan su samu wa kanta wani abu sai su dinga cewa ta ya za ku yi inkarin cewa ba za a yi wa wali wahayi ba ga shi kudin zuma ma an mata wahayi kuma yanzu da kudin zuma da wali wanne ya fi daraja haga wannan kuskuren fahimta ne kusan zuciya ko kuskuren fahimta da karancin fahimta to da kudin zuma da wali wanne ya fi daraja tunda an yi wa wali a kudin zuma wahayi za a yi wa wali wahayi to wahayin da aka wa kudin zuma wani irin wahayi ne ta kawo wajabci ko musahabanci ko karhanci ne ba sai da zuma ta koya mana da shi ma wali idan masa ta sai je rike na hakika kare kowa kowa kenan irin wahayin sa irin wahayin kudin zuma shikenan an huta to da ganin ba da wannan yake cewa me fasaran wannan ayan nisa'ukum harsulakum fatu harsakum annasiitum wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha wa alamu annakum mulaku wa bashiril mu'minin ina ganin da ka kasa ji ka kasa zauna hankalinka da kwanta akwai waɗansu yan uwa wato da suke ayyuka na fita wa'azi zuwa waɗansu ɓangarori daban-daban don yaɗa addinin musulunci suka biyo ta kan kwamitin masallaci suna buƙatar a taimaka musu da wani da da taimako dan wani gagarumin aiki da ya taso musu to sai mun ga alkhairin bai kamata ya wuce nan masallacin ba da haka da Allah za a zagaya muna cikin an tambayoyi tamboyi kuma ana karban taimako kowa taimaka Allah ba da ikon taimakawa fassaran wannan ayan nisa'ukum har lakum fatu takum annati wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin wannan aya tana cikin ayoyin suratul baqara ubangiji ala na cewa nisa'ukum harsulakum matanku gonaki ne gare ku fatu harsakum don haka ku wa gonakinku nashi itin ta yadda duk kuka so wa qaddimu li anfusikum kuma ku gabatar wa kawunan wattaqullah ku tsare dokokin Allah wa'lamu annakum mulaku ku sanin lalle za ku gamu da Allah gobe kiyama wa bashirul mu'minin kuma kai annabi kai bishara ga mu'minai wannan fassara take nan ta gun kalmomi ubangiji na cewa nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne karkashin wannan ne malamai suke cewa mace idan sai da awar namiji ya yi mata faɗe ya sadu da ita da ƙarfi ta yi da'awar haka ana iya gaskata ta domin abu ne mai iya yiwuwa dai ita gona ce shi kuma namiji shine ne mai mamallakin gona mai gona ko zai iya shiga cikin gonar ba tare da gona ta ba shi ba izini ba amma idan namiji ya ce ga mata sun yi masa fyaɗe. sun sa shi da ƙarfi har yayi zina da su ƙari yayi ki sai an masa bulala da baya so ba zai yi ba saboda idan ba yadda sha'awa gabansa ma ba zai motsa ba in ko gabansa bai motsa ba ba yadda za a yi saduwa da ya mace in dai har zuciyarsa ba ta so to ba yadda za a yi gabansa ya motsa na sa da ya mace da haka duk wanda ya ce mata sun yi min fyaɗe ƙarya yake ya tabbatar wa kansa zina in saboda ne a masa bulala in magidanci ne a jefe shi an fahimci matsalar da kyau eh a tun da ya ce gani ai cikin na yi ya da ya yi amma ita wakan ta ce eh, eh, eh, waye zai kare ta alkaulu kauluha ta ce fada ya kai mata ya zaka kike yi ba zai iya yiwa ba namiji yawa mace fade shikenan sai ka gino akan zai iya cewa ƙarya take gaskiya take wannan wani abu ne daban kai baka san shi ba yanzu alƙawli qawluha sannan kuma wannan ke nuna fifikon namiji akan ya mace dama Allah ke walin rijala alaihinna daraja wallahu azizul hakim saboda aka kamanta shi da aka yadda aka kamanta mata da gona sannan Allah ke fatu har sakun annasi ito me za mu fahimta da karkashin fatu harfatin tun karkashin nan akwai fassara guda biyu kila saboda ita mai tambayar ya rubuto dan naga har ya ga layi karkashin kalmar ito. fassara ta farko ka fassara shi da kaifa shi ito an gane ko fassara ta biyu ka fassara shi da mata shi ito ko kuma ka fassara shi da wato ainihi ito aina ma shi itum sai zanto ne ma'anan annashi ito, to masu fassarar cewa aina ma shi ito wato kwa iya zakkewa matan ku ta inda duk kowa ga dama ma'ana wanda ya ga dama ya sadu da mace ta bai sadu da ita wanda ya ga dama ya sadu da ita dubbura ya sadu da ita akwai masu wannan fassaran har ma ana jinginawa zuwa ga Abdullahi dan Umar wanda malamai da dama suka ce wannan riwaya kuskure ne ba daidai bane ba ibnu kasir ya faɗakar kan wannan wanda zai iya tunowa kenan da sauran waɗansu malaman tafsiri da haka me ma'anan annashi itum ma'ana ce ta kaifa itum ta kaifiyar da kowa ga dama sai annabi ya fassara cewa ko a tsaye ko a tsibirne ko a kwance duk yadda mutum ya sadu da iyalinsa matukar ta gaba ne shari'a ba ta hana ka ba a tsaye ne a wani irin kwanciya ne matukar dai ta gaba mutum ya sadu da ita shine ma'anar annashi itum wannan shine zance mafi inganci amma cewa duk inda kowa ga dama kaza kaza kaza wannan ba zai yi ba cewa ko matashi itin shi ma ba zai yi ba dai idan ka ce matashi itin duk lokacin da kowa ga dama ko da tana cikin haila kai ci ko Allah ce fata zal nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna an hana saduwa da su dan kaga matashi itin fasara ce ta kuskure kenan ba zai yi ba laisa alai salati aina ma shi itin shi ma ba zai yi ba amma kaifa ma shi itin wannan shine kaifiyya a kaifiyya kuma imma qu'udan imma qiyaman imma rukudan imma kowane irin hali da ta abin to sai Allah ce wa kaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunan ku me ake nufi da ku gabatar wa kawunan ku to sai malamai suka ce ku gabatar wa kawunan ku tanadin da shari'a ta yi wa mazaje lokacin da za su zake mu iyalinsu ka ce Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana dai yace kaddimu li anfusikum bai mu fa'ulan bihi din ba sai aka goge mafa'ulan bihi dan haka suka kaddara shi da cewa ita ce addu'ar sunna da namiji ke yi lokacin zakewa iyalinsa Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana wadansu kuma suka ce a'a maf'ulun bihi wanda aka shafe a nan gurin qaddimu li anfusikum ma'ana ku gabatar wa kawunan ku kyawawan niyya ta fatan arzika ka da tsane gari lokacin kusantar iyalinka ala kulli halin wanta na farko ya fito wa fili ya Allah ce wata kullaha ku tsare dokokin Allah wa alamu annakum mulaqu ku sani ku za ku gama da shi wa bashirul mu'minin kuma wato ainihin kai bishara ga mamman wannan ce mai fasarin wannan aya ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun thumma arsalna rusulana tasra kullama jaa ummatin rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'da wa jallahum ahadith sabudan liqaumin la yu'minun wannan aya tana cewa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wata al'umma ba za ta taba rigayar ajalinta ba ma'ana babu yadda za a yi wata al'umma a ɗauke shi daga ban ƙasa ta hanyar hallakarwa ko waninsa yayin da adadin shekaru da aka teman mata bai kare ba zai yiwu ba kamar yadda kuma wa ma na kuma ba za a yi musu jinkiri ba a ce adadin shekarun da aka ɗaiban musu ya kare. amma duk da haka an musu jinkiri na kwana ɗaya ko biyu ko yini guda ko wata ko shekara ba zai yiwu ba kowane irin abu Allah ya sanya masa ajali kuma ajalin nan da ya zo baya wucewa tawon al'umma ce gaba ta ko kuma ɗaiɗaikun mutane ne wannan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun to Allah ce summa arsalna rusulana tatra sannan mun aiko da manzannin a jere da juna kullama da ummatar rasuluha kazzabu yayin da kowane manzo ya zo wa al'umma kazzabuhu sai ga mutanen su sun kare kashi Allah ce fa atba'na ba'dahum ba'dha sai muka biyar da sashen su kan sashi ta fuskar halakar sai hakuri mana mala ko sanarwa fa atba'na ba'dahum ba'dha sai muka biyar da sashen su kan sashi wato ta fuskar mai kenan halakarwa wa ja'alnahum ahadith sai kuma yadda su ahadith ahadith ko dai zanto jam'i na hadith da an ce jam'i na hadith ala ghairi qiyas ko kuma ahadith jam'i ne na uhudusa uhudusa ma yutahaddathu bihi mun kamar yadda su zanto abin tattaunawa a wuraren hira abin yin hira wato halakar wadda aka yi musu halakar wadda ta zama mutane abin hira daga baya shine a ahadith wato jin ina na hudusa kamar da zaka ce udhuka idan to ma yuzhaku minhum hudusa ma yutahaddasu minhu ko ma yutahaddasu bihi fabudan liqaumin la yu'minun me santan jin kai tabbata ga mutanen da ba su yi imani ba wa alaikum salam eh a bai da ayar ba Allah baya rage mutum baya kara masa dan ya akara Allah nafsan idza jaa ajalu hadisin da yake cewa sadar da zumunci yana kara arzikin mutum kuma ya kara yawan kwanakin mutum shine hadisin hadisi ne tafi bai ci da ayar ba ma'ana yana ƙara masa kwanaki da ajali dama Allah ya kaddara tun da ya halatto mutum zai baka shekara kaza so mun tafi kuma sai ka sada zumunci ya ƙara ma kaza shikenan lokacin da ya kare kuma sai ya karɓi rayuwarka shikenan wallahi akira Allah nafsan idza jaa ajaluha ma huwa hadha ajal ajalin na farko da aka yanka ba tare da kaddara ziyada ba ko kuma har tare da kaddara ziyada tare da kaddara ziyada nan. hadisin baya cin da aya kuma kaddara aya am hadisi kuma khas shikenan la ta arda bainal amwal khas sai ya zanto cewa kowace rai ba a mata jinkiri idan kwanakinta sun kare sai faran wanda yake sadar da zumunci idan Allah ya ga dama yana iya kara masa wannan ko bai sakar da Qur'ani ba dan Allah ya yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu ummul kitab shikenan magana ta kare wannan yake mai yi karin bayani game da waɗannan bayan Allah guda uku mahdi da kuma dujal da kuma annabi isa duk za su zo duk hadisai sun tabbata da haka hadisan annabi isa hadisai ne mutawatirai hadisan mahdi da hadisan dujal duk hadisai ne ingantattu dukkan wannan asiratu sa'a din da kake ganin mu'tazilawa sun fara inkarin su da kawar tabbatattun abu ne a shari'a amma su abin ya saba hankalinsu ne da haka ba su yarda da shi ba duk wanda yake mahadi ba zai zo ba ko dujal ba zai zo ba ko annabi isa ba zai sake dawowa ba to ya bi tafarkin mu'tazilawa ne kawai amma tafarkin ahlus sunna sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in waɗannan mutane za su gurgurda yadda shari'a musulunci ta tsara amma kar mutum ya kwatanta abin da hankalinsa ita annabi isa wa zai na sama to idan yana sama ina yake a wani daki yake ina za a yi masa ban daki wannan duk kana magana kana wannan magana ce wanda ba kaifin ma ilimi a cikinta dan yanzu ubangiji ne ya dauke ki kuma ya ajiye shi can wajensa yanzu sai ubangiji ya samu matsala ya kai annabi isa inda babu wani ɗaki yanzu ya za a yi da shi kenan <laughs> kai lokacin da kake jariri fa babu ta inda iska zai shiga ka shaka ba da baki kake ci ko kake sha ba Allah ya rayar da kai wata tara a cikin mahaifiyarka duk wannan bai san maka izina bai zama abin mamaki ba bai zama abin da zaka gane girman kudin ubangiji ba yanzu ubangijin da ya wannan kuma sai rike annabi isa ya san da dare dan sako da yake cikin kwai ka fasa kwai ka dan sako a ke kwai ka game dan sako wane ne ya isar da rayuwa zuwa gare shi ya aka dan sakon nan ya samu fata a jikinsa ya samu gashi ya samu abinci ya samu dukkan halittar jikinsa sai ina aka huda aka shigar amma wai sai mutum ya rinka mamakin kudurar ubangiji Allah ya faɗa ku sai wani ya inkari ya wai ya saba hankalinsa ai wanda ya saba hankali ba zai yi ba to ba wanda ya fara wannan sai mu'tazilawa bayan su da wani duk lokacin su ahli sunna sun yi musu raddi mai yawa da littattafai da dama ba da cikin bukari galibi ba kusan cikin bukari akwai raddi ga yan bid'a musamman mu'tazilawa da kawari kan waɗansu mas'alolin da suka faki da to daga baya sai aka sake tono wannan barnar a madrasatul aqlaniyya al-hadisa wanda ta faro daga zamanin Jamaluddin al-Afghani sanar ɗalibansa su Muhammad Abduhu su almaragi mai tafsirin maragi su Mahmud Saltut ɗaya daga cikin shugabannin Jami'atul Azhar suka zo suka sake kunno wannan fitinar har Muhammad Rashid Rida ya samu kansa shi ma ciki tun banda Allah ya taimake shi daga baya ya koma ilimin hadisi sai suka sake binciko wannan su suka yaɗo wannan a nan cikin kasar mu saboda musayar takafa arabiya da islamiyya da ke tsakanin kasar mu da misra da sudan shi yasa sai wannan akidan suka shigo mana ta hanyar misra dan anan suka eh, jamal bin afghani ya yawo a duniya daga cikin inda ya yaɗa ko matsansa akwai misra ya ga manyan manyan talibai da suka taimaki mazhabarsa ta rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka taba hankalinsa irin su Muhammad Abduhu wanda ake masa laqabi al-Imam haka kawai ake cewa al-Imam duk waɗanda suka yi karatu a Misra daga shekaru 50 zuwa yanzu sun tasirantu da rubuce-rubucen Jamaluddin ah, abin nan su wannan Muhammad Abduhu Saladini mutum ne wanda yake da baki wajen magana yana da harshen zance kwarai da gaske to kuma sun yi kokari wajen yakar waɗansu bid'o'i amma kuma sun dasa kuma waɗansu bid'o'i ɗabi'ar mutumin da yake son yaki bid'a kenan kuma baya ilimi zai rushe wata bid'a kuma ya kawo sabuwa ya dasa a wajen kuma to da haka su ne kawai suke inkarin waɗannan wannan dai su ne tambayoyin da zan iya ansawa a halin yanzu ah, sai sanarwa da aka ce a baiwa mutane gobe idan Allah kai mu karfe 11 na rana akwai ɗaurin aure a gidan Dr. ID Ahmad Ibrahim Batti Ahmad da ke kan titin yan dutse wato kusa da makarantar firamare ta Kano Capital karfe 11 na rana Allah ba da ikon zuwa daga nan gurin kuma akwai ɗaurin auren ɗan uwa Malam Abdullahi yan kaba wato limamin masallacin juma'a na ahlus sunna na gezawa wanda shi kuma za a yi ɗauran auren ne a zindar jamhuriyar Nijar karfe biyu na rana gobe shi ma. sannan kuma tun daga ɗauran auren har ya zuwa dare malamai za su yi ta wa'azi tun da malami ne mai wa'azi biya bai ci malamai masu wa'azi za a yi ta wa'azi tun gobe har dare tun gobe da azahar har dare sannan kuma lahadi a can dai zindar sannan kuma da safe kuma akwai wani wa'azin da za a ɗora shi kuma a wata makaranta ta ya aikin jiya da ke cikin zindar ɗin garin da magaram wato shi kuma har zuwa azhar daga nan gurin kuma za a tashi saboda haka wanda suke halartar karatu na malam abdulwahab idan sun zo gobe a samar jibi babu saboda jibi din ina kyautar san malam na can zindar din dan wa'azi inda sauran dai malamai da za su tafi waɗansu za su tafi gobe waɗansu kuma jibin Allah ya Allah ba da ikon zuwa assalamu alaikum